الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام توقعت هذه تبتي الله صلاة ينسيتي بأمين شوين ولود تبتي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم mai katun zuguwaci da karatun littafin min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa ya sheikh salud na abdullah fawzan fawzan ne udu ya ulama almamlakatul arabiyyati as-saudiyya na ga al-aslul khamis safha yagwe gibe ni ce ko asali yagu yagu tuci tare mul khuruj ala ulati umuri muslimi haram ci go ne ne da ti agun agun do shi ce muslimi jina idan takabu mukhalafata ma mukhalafata dun al-kufr abe kyaga ya tuje diyan gaci lokoliyan ban ci ji na tun kafirci lo wa min usuli ali sunnati min usuli ahli sunna tarimul qulud ala wulati umuri muslimin haramci yana ya zaki ya gama da goyodocin musulmi jina izar takabu mukhalafata duna duna kufuri abe kyaga lemba go ci ji na tukatin cana li amrihi sallallahu sallam bi ta'atihim ebo umulni na nabi sallallahu sallam jiga alamiya tuana tigeri ma masu ya na jilen mbaso kwa bwana malam ya sulmini kufrun ba ka na jina wuji kafit na cikarar nana bi khilafil mu'tazilati na naliye ga mu'tazila shi ba allazina naji yujibu da khuruj ala al na naje ga doluyo ezuci a ganwa da gwan idan shi ta takabu Aminal min al-kaba'iri abda aga yin doci bi da kaba'iri wajen nan walau lam yakun kufran tabuji kafircha wa ya haza hadha amma jafele ganana min al'amri bil marufi wanda mini furoji bai tukirki wannan yi anil munkari wanda mini ɗagwa kayan tun da diyo ga walwaki'u yana mai waki ganin an na manal mutazila ta haza ke da yake yin mutazila na shi wa zamul munkari nga yi jijji nan wacce gana limatara ta ba na yi min azima ɗabadan jamuci kwanan wanci dabonci da gwalatin daga wuce na min alfauda ya hayaniya wa fasadil amri inda yin ya ji. wa filafil kalima gangani bai togi gana musulmi ga aga kirkiri ne wata tsallu tilada gan bai makiri na jabe da kino. Hmm? na shiga ajiye kagbata ce musulmi shi wani fale ga bayani ga bayani ga mini usuli ya ahlus sunnati jamaa je di taatu ya ulati al shi, ko A mai ba duwa ya amma la kuri ji gangani bayi ko Mun wace mance ci gaba ga to mini usuli ya sunna budan e zai ji khuruji ya ulati al-amr ya ya musulmi ja ad kage dikina kage lokiyan fasikanci hannun mai ijima wani alusunai ta ci go usulu sunai ma muhammad ibn hanbal sarihu sunna ya ibn jarir a fi ya abu zuratar razi bi abu hatimin razi har bubun ismail kirmani littafin ka ci ga ijima usalla fil itiqadina ba ta la ne jijiyar yi akuyi jimawi be tiye kibo e ti matsala na jo bayani ko ji gane ku e bugo celle ba ji kiyayen wudan ga wucin buwa hajjaj ibn yusuf a sakafi un wuza shi un ga dubu dari da ashirin àmọ́ tòó gan ẹ̀lá àjá ìtú wú kún àti náà ẹgbàjì ti ti àgá àgùn kó so ní ma ti àgá àgùn náà wẹ̀lé gẹ́gùn tó gáyá ẹ̀nà ìkùn àgùn yóò ga ńgálẹ̀ ìzàlẹ̀ ìtúlẹ̀ ti gọ́kùn kún àti ńgá mọ́lá gbọ̀dẹ́ àdówó ẹ̀dì ìgbẹ̀ẹ́nì zai ya jaji wune zai fita ta gwadon guru na shiga a jiki nan na jiji kuruji ti ga gwa mulki gangari juyi na mutu jiki a cikin zamuci zamani ma muhammadu na ambali fuka wa yan bagdadi da bai ma muhammadu a ga imam muhammad ya je daga mulki ya sunna ya ya ji kaza ya ji kaza A aboki bude a ga ji da wani alqaul bi halki alkur'an imam muhammad ya alaikum bin nukrati fi qulubikum yaje yaje karu na dai mai yabo la tasfuku dima'akum e ga shege ya wadi ma dima'al na ma'akum ya ma da ya Musulmi ya fa magani bai yi mun a an agwa wanda mafi na. ba ta hawo Allah amfani bai addini amma la bai ya kai ja an ma wa na ji kiya mun wala da prison zamaniyan mulkin addakili andaluso kiji faro ki andaluso na zai yi mafi fi bona ga mutum dubu fudu man ko man ko shi amma ku na zanuwa ci ibe ji fushi a shiga a ji a kuri we tiya muliki ugwa na a shiga a da jiki a a shiga da gune fata a jiki a a hau zane ma wa a rubuta da abu prison a nan mai tsala abu prison ba na bici ẹ̀gá jiki a ni ga ẹni di faruwa ni eh ta bani saddam hussein na iraq ce wani waga daga iraq ci bani gato ne ya fi karkashin ya yi tsiso gangani da saddam hussein fuji mulki a ga saddam hussein fuji mulki wanda ke yan agwagwudi eh, alheri gan yawon kiwon za a saddam hussein na haya tuwa gusti bi na kuka cewa waje balo waje yi wade ti wade tiya wade za kashi wade bukantalu wade tumbalu eji ji na alheri shi amma kakuna ade nde mo fitina ne patagba na suku emi enki ki wa ju ẹ̀nà sára yìí kì í èyí lánàá tí e kí ku ògùn ye ne fi kì í ègbò bí i àmì ń tí náà èbí àjẹ́ lẹ́fìdì sí kì í lánàá tí náà. as as 2015 adadin uh, refugees na ji fito from iraq and syria kan gane da more than 6 million which are as 2015 da biyu bayan ne kuke ci gaba shi daga kanga wani syria ci shi a ne ga hamas na.

fe jiyawo shi fe magi shi fe lo asibiti fe jirara da gwargwadon hali a sa fiti na tsaye a jikiyo ɗaya e wa ga dafi a yanzu ta a ga dafi wani tun mafi ya e jaji lalace ya e di aminci bai ya di yabo wa biya mini ne bi tu daga jikiya yanzu gádùn náà ẹ̀yìn ìlú ti wọ́n ti kí ẹ̀ gẹ́sùn náà alkuru jihar salatin sahabi gafala anibi ga ya be gudu zai ya da ne ya sai ce bi na kuma sai je zaji na sahabi ga ya wa anibi ga ya kurji ko mm. abe ke dai sun ga wani ko wani kowe uza ko kowe jili watu kowe tu wiwi kowe juku bigeri manzala lau ama ungaga wajeje sokwa mwageje ju ibe sokwa ya le ungaje kya wa e kufrun asghar ka kuna waje ne be yo ya ku ide ga da ya ragu amma ta ne ya ji ne fi gari ma su yace layi yabon ta ta lima kulokin fi ma su yace khali ko yau ga il ebe ci da ba su kowa dudu sai ba yi so kulu gula tu buji ta ce ba du'a to zane cin bishina ba yi mana sun number a gaggayi tsakanu wa su wa ta gaskiya yi wani waga ke na tsakanu da su kwai bibire ne dace ne yawa dubi alheri wa kula lahu qawlan layyinan la'alla yatazakkaru da wuri uba eh ne dace a kuriji wago jiki a woji amma aka da da yin na wunji ga masu ya kawai a kasiri ciyo wuci ko ya suntuwa na iya fa illa an taro sai gane kufran kasirci bawa an na ci kana ranar inda kun fi minan layi buran aga illa an tarauke tarawo ya zakamale tashi ne giya tarau kufran kafirci a gaggawa wani fasikanta ba wa ana ciki karara ya mi gondoro da wani dalilin malawa kafirci wuce kwayo na yin gondoro madabarin da daga su ko inda kun fi minan layi burhan sami ce laji da ita kafiri na wuce zato inda inda to yaki na eh o de lile ta do ko ndu yi fi du fun o de du fun ti le Eh? Yóò lè kó náà, ṣe rí méjìlé náà yẹ̀bẹ̀ rẹ̀ sí káàkiri tí ó tó dáwọ̀ ẹ̀jẹ̀ ohun tí kó. Kààrí ẹjẹ́ lọ́rọ̀ yẹ̀gújì nà sí a. Kó? Mọ́jì nà wajen ko number 2 kai ya wuce jinarci siya gwan agwa <laughs> eh gwan agwa náà ni ẹkọ́ yẹ̀ẹ́gẹ́ tí mo tún bí ya kuri ya náà yẹ̀gẹ́ yẹ̀gẹ́ ya agun sójà yìí wọn kú tí ẹmẹ bára ti wó ṣúwé ṣájá sójà ṣì pòlífì sss yìí kó mọ̀pó yìí wọ́n tí ẹgbẹ́ complication ló dẹ́gbẹ́ náà nigeria remember ecomob ecomob original force yẹn west africa eh ga tambo ne ga ce power Nigeria ne ko mo ga joy eko mo ga ji ah. eh, un sha ga she ka gbe eko mo African Union ji ga so da ku da doji na ji ne ja be plenty union nga gun go African Union go United Nations because ni ja di alliance be gan go super super power ji na ba ta da da ta bi <laughs> No, ngwe zano ji jigari when this how things work. Ebe za gbogbo ko. Zagbo ji ko so Nigeria go pia. Zagbo ji da shi she yi ne ga sai mun kwato ta za mu kaza kaza. Ai da doja a gare ta wani karfi na zuwa kuma Allah bi badrin wa antum azilla wa taqullaha inna lansu rusulana wal ladin ariya jaja wa gaskiya wa fesa. Ma da gaskiya. àríẹ̀ lọ́wọ́ lánàá èkó àwọn àjì náà àdà tó yá ní náà gbogbo ẹwọ́n jígá náà mẹ́lẹ̀ kó jígá náà kó lánàá tí èlé lè gẹ́gẹ́ ìsáàlì bá ní wòchí president yàwó ìzìlì ẹni láwọn dáadáa káàdà lè ṣe èwó ti tún àbújá ní ẹ̀zọ̀ kí àti faru ayé bìtú yìí ká sí nìní wọ́n mẹ́lẹ́ ká gbogbo post yìí ẹ̀ ǹdẹ́ wọ́n ti rí àlótò wà ló ti gbogbo ti rí ẹ̀yà àtàtẹ́ ti rí. wọ́n tún àbújá kàrí wọ́n dáhùn àlótò àsọ̀rọ̀ kìíní yìí ká sí nìké ìkọ́ wale no en eh, la ce ne bene ko zan go ki beto zan go ki be kanin ja sai kin wacan unde ne ga ga ga ne je patan guwa ni gan so ga la mi eh, ti la wu moto ce dazu ni eh alu bari lazu ne je ni lazu kanin ja gwa wato zan je wa di fi go ba ji fu ne no we ga ga ba pa ta wu ogula da division 1 kaduna kashi ko division yẹn inú mi mọ́kọ́lá barak ìbàdàn dodon barak lẹ́gọ̀ọ́sọ òní àǹkó bára gàgàrù ni ó sójà ní jíjọ sórí wò tí lọ́dà sáàkì tẹ̀lé rí ní ìdájí bá ó pàtà sójà gbogbo ilé tí nàìjíríà mọ́ wá. káàkiri nàìjíríà jáde pẹ̀lú òjì aga to Allah aga kile aga ga kile aga jawon nasil ya sulaji ya soko ma zalika Allah bi azilu gomi le ti dabu anjo sigina to ya yo Lagos ila thousand kazebe bakare ila thousand kazebe bakare ya shi fata ga tije go ya ya ti ba ti fasa so ba muzuri za do rashi Allah subhanahu wa ta'ala ile ke o ja bile o shoot sai ti yi fiminin bo kafin ne ma za mu fi gan sai wuce ya fiye bude in ba zane ga sa yi kanin ga da musu yi fadar wani za mu fi ga sa musu guwa na za mu fi yawa ji masu ba bai shi ya yi da ragar gare ka ta bai so ko ya gaci ba ne ga ta yi gani wata ku fitnatan la tu si ban allazi na zola mu min kum khasatan ko ji gane ko so kun gari to kufran bawaha ya mai da kangon da yake lura ya kuri je feji ba da ka kufe da ji sallah fe da cewo fe da fi azu fe ba kurarin wato lo fikiri ciwo láti lè dé olúgbò tí jo jí fi faru sọ kó àwọn àzù bẹ́ẹ̀ àmọ́ èṣì egun kú ti gbé tí ọ̀tọ́ mẹ́ẹ̀dẹ́ ẹ̀ṣá wọn ná mun wunne ji zalunci da miwo wunne ya yi nuka shi eh? wun min ne da petro shi gunga ya ba jinin wunne ji boci wunne san ba wunne ji tsubu to tsakanin ba su ko ina mafita zai fito hmm. eh? aiki rawa so mu wane ga mutazila shi mini usulul khamsa yin mutazila je ina ga al'amu bil ma'rufi wan nahy ani munkari nan amma an ga wani al-sunnati wanda ba ja ne bil eh, babu alama tujibu shari'a foroji ba tuguri da tun da dai mun rayu ku mun ga yiru biyadi bilisani balle mai sati ba bi kan da na gane da dai mine bane wallahi ba ga guyi kaga wani ba ga guya wallahi ba bin talaka wani ba bin talaka wallahi ba bikiya da guyi wa zalika da afil imani wa da ilimi wa lutu da ilimi wa ji hakuri ko wa je gu wa lami fi ki mo ga ga wa ji dawa na mun ji ga ne wa ji za ko rube tukuru ko ju wa za no to gi to ko do ko bu fiska ko so gu ga di di da na ji ke na ji bawo ya annabi sallallahu alaihi wasallama za mu ci madan da ake fuza shara a taya ja da ya no kaza ya jo ya fi cin atiliya muto ma lo bandora knockout kawai ni kai knockout be to jo ale la be la sun wa be o da be wan ti ara wa bi ti wa wa ba nu da ni hallelujah ye na mu de bi bi ti no so de ga ti pa te fi o ti ya ara oyin wa si me duguri ka je maiduguri ka je yobe ka je maiduguri lo maiduguri lo yobe lo adamawa even part of gombe village fini ẹ̀kọ́ maiduguri ọ̀sán dọ́rọ̀ tẹ́bọ̀ alátẹ̀sọ́ ilá hanta àndọ́rọ̀ tẹ́bọ̀ pátá àwọn nnochi ma abichi wọ́n láti tí na dan doci mi fundu mi yi from gaidam ngan ya yo beore nga wa zuja wo ya wuta ni je ribo da ku ribo ni boko ara mi fela kiya ke la ta ku be ya wa ga ya lawo ya ji ya ya lawo ya wa wala mai ńdá ńdá jẹ́ péjú méjì méjì nìjẹ́rọ níbi tí lọ nìjẹ́rọ ẹnìyàn ńgọ́lé wọn ní ṣiṣẹ́ ògbó láti àgádẹ́gbó ìmí òṣìṣì ní ìjọ èyí níbi ẹ̀mí òrò náà fìtínà ló ṣe ìwé ibi tó ti bí lọ́pì tó bà lọ́wọ́ àbí ti lọ́nà àfẹ́nu àbí ti na tẹ̀lé lánàá tó náà fẹ́ẹ̀ lẹ́mọ̀lá yìí lẹ́tẹ̀ àbí ọdún gbọ́n jẹ mọ̀ yíwọ́ wallahi billahi tashi hankali ga mu to wale ga ya tuye mutazza na mun munkaru na wa mana wajibi bai fayi sun ya ta munkaru na wa mana wajibi kiya wajibi bai fayi daga ya gun mulki jicin nan ya ji guwa a mawuza je 1000 da made nasara a mai dukiya ji lalace rayu jike ji kuma kiyar tun mulki wasu jikiya fiye can algeria wani ya ta na ji kayan zuwa algeria da thousands sai zuwa hangi su tsagon egypt ka duba nigeria ci na gbanin nan saibiyan north east mai duburun shi gbanin nan mishan yi da fito coci tujibo mishan yi da fito jimbo ci coci dayo in the name of humanitarian services wuce mafi ba na jimo lokacin na manja yau shiga hauza ji addini an neji sallah an neji azu an neji askaru an neji kazo an neji kazo na ba da lokacin su ba ni ga lokacin na dare lokacin na gaji da yadda problem ya boko haram ne kun ji gano a musulunci ya so yi sunna didi bai yi rinne sai ji ya je kun ji ne bare imi shi ne in thousands more than 200,000 in yi fata ya ba da wasu ajaba yan cigi na ṣe wa ba shi na shi na alaji a cin bele zai bá ṣe shi ke su gan ba na ṣe wani daga ba wuce wa gaji zugu united nations unesco undp food organization access window gidi pata organization international organization yiri yiri da pata eji eji anyị experimental laboratory ya theory crisis ije pata kí mẹ́ ní pátọ́ ẹ̀dà lè fi ilé ìwà àti jímọ̀ síbà ń ṣìbẹ̀rẹ̀ ko mun gane kwale ga ya zaɓi kyafu bai yi na ebe ne yan na da mai tarata ba lai min makhatiri na zuba min alfauda wani mafauda wadda abin da shi tọ́ ìlúra confuse lódò ìlàdé láwọ̀ yìí ní ẹbọ́n nígbẹ̀ police station lẹ́wọ́ ńlọ́gbà tó wọ yìí ní police ìgá lọ́wọ́ agúnlẹ́dà kóòtù ara tó kóòtù agú kan lóhùn múra ńlọ́tí mà jí faruwa gẹ́sù wọ́n yẹ tàdá ẹgbẹ́ tán lá ńlọ́tí ńlá jẹ́ àṣẹ̀sì àbíndígọ̀ ńgbó tẹ́kẹ̀ bíndígọ̀ lóòtù àwọn òṣèlú ẹ́ ńgá ẹ̀gbọ́n ńgá wọ̀ kí ẹ̀ òjò òwú ó sì rí tí wọ́n ẹ̀wọ́n tó kóòtù dáná gashi ta amma ba ni za mu ce yawa ko crime ne ba tan a kaka za mu ce ala fitina sai aka fitina sai police function wa kirki kotu ube ko a wuta da masu masiba don wuji da da abin aka kuna ji fitina kaza gaza kaza ji kiyo kaza ji hanje da su ku guwe ni ba shi ba inna so na fasad na jiwon mani gadon ikhtilaful kalima wajen abin da ya ji kiyan zane sapote bai ci na zane sopoti a fata ya gina wata sanu tulada man kirija kya da kya kya da gallaba ta teye gobe kila man kiriji da gallaba ta teye go eh a zanu ba cewa mulki ufe da wa man kiriji ga ga ba wujire aga bu wujire wujaje wai ne ga ade mu ba shi fi sabilillahi a a so da ne wa na mun yaje lati jina yaje dunu a wuni fonto ne da le ma shi miye kuma la da mojiwa ko ci ga ma shi mi ga ido mi yoyin mami yawo ni pe ko mm. eh yobe yobe ci ga wule mu je mashin fagba ni nan mu je agusa mi kira lo je mashin fagba ni je agusa nan ga tun ta ga da crime which is now achi bela ka be ba awon mashin so ka mashin wa jage je oge ji mashin so jago shoot so zan je to mashin yin mo biya waje aje mashin a jujun iri titi ko lero ko ji hang baba ndo cho aga zo te te ira cha la ku. cha la ku anja no na ndi ma shi be bogo nje ma mpa ma shi ma ndi ya wuto nye de ma shi pali nye ma shi ko ina de pada na suku zan do la ti us do zuma bucho mo de mota ma shi ga we tulo e bogo wa de ma shi tulo bogo wa luto no yi

èdè eh, eh, eh, ya ji ajẹ́ mọ̀sáàkínú ẹ̀yẹ mafi shi ya fi ṣe ẹ̀mọ́ bára àwọn ba jí pàtàkì ayò lè ṣe ní thousands àti refugee camp idp ẹ̀yà àjèjì ẹ̀pá àrùbábẹ̀ òjò lánàá àjímá pẹ̀lú àdẹ́tò náà fọ́ à pàtàkì mọ̀ wọ̀lá ẹ̀fìtì náà lẹ́jù mọ́ ó dé mọ́sálásí lọ lóòkàtí dẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ fìtì náà ó ṣe wá àdẹ́fẹ́ yìí di a. wa da ke juma ruwa inda ci aka haka ga jima zan tafi yanzu ne eh gbogbo beti wa juma ba da kara yire wajen abin ya fiye shi na gbogbo wuce lafi wajen abin ya ga alojin ma sa ka cikin jibe su so ba zai layi wasu fiye da sashiya ba ta yi ne fitina mana nga jiki a nga dana wani da ba ta ga ci fitina bai gbogbo ya Zan mu ci wuwan ma nga da ci duniya fondoro ma fiye jira yi lari fondoro so ko yi kane àmá ń lò yá pharmacy tí wọ́n àdé ti bẹ̀ṣì bẹ̀ ọjọ́ àbílẹ̀ bàtánjẹ́ kò fẹ́ tù yìí láńgbé tí ń dé egi ìgbé yá gidi ìgbé nígbù tí ọgbà gbọ̀n níṣẹ́ ẹ̀dọ́ wíyẹn ni fìtínà ní ọ̀la dẹ̀rẹ̀ náà wọ́n ti gé fìtínà sókún àbí tí àwọn àti tó ti gbọ́ zanu wa ci kare ne ya wuce abin gwaje ga ce waje abin ne kara jiki kara tsaya zaman lafiya ga da wai gimbe ce kun yiwu waje zanen laje zanen laiwa yi zanen laka da zanen lura yi sami zanen lura kan taboko so da wajen wani amma su tina hannun don zubu tsadura abi tun ba na wunde ba na ga be le zubu wunde la Wannan ga agwụ chọọchị fe ya jeju nga bịa nwechi nche aje pastọ nchi ga asali musulmi were ma ki wera nche aje mishan nan? ɗan eh, irin na jiwa jikiya ya za ɗogon a sabu bai implication yin lamarin na jiga jikiya ne mini ujo ga dana ko jiga ne ako sai insha Allah ga kafin gibawo in wani ban je wuce ga tasditul ada na wasu manyan gabi da hannun kanoci daga tafsir lada no tume ya gabi da hannun kanoci wa shi shi shi maskiri ya wuce ga sai ke kuma kamishi ya zajibe na gaji kinan na gawo ebe ya ibogo wa ila ila ci lamarin ne daga ne goyi ta ita ku kuguwa ba wabillahi tawfiq subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu